ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم kada waɗanda suke gaugawa zuwa ga kafirci suka yi ridda daga cikin munafukai su jefa ka cikin bakin ciki ya kai wannan manzo ba su cutar da Allah da komai ba kadai suna cutar kawunansu ta yin nisa da Allah da ɗa'arsa. Allah yana nufin batar da su ne da rashin ba su dacewa su zama ba su da wani rabo a cikin ni'imar lahira kuma a yi musu azaba mai girma a wuta